بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى da ya yassare haɗuwarmu a wannan yammaci mai albarka insha Allah wato yammacin litinin 29 ga watan haka ne ko? oje oh, ne 29 ko? yau ɗaya ga watan? na ɗaya ga watan zulqa'da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda ya daidai da 17 ga watan tara a shekara ta 2012 kuma a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi inda muka tsaya kafin wato dakatawarmu saboda zuwan watan ramadan wato a tambaya ta ɗari da goma ne ko? a wanda ke gunku a wanda ke guna 109 yawwa mun karanta ayoyin abin da ya rage mu karanta hadisai da ya magana akan ma dalilul ba'asi min mene menene dalili ko hujja akan cewa za a tashi mutane daga kaburkansu bayan an mutu Allah subhanahu wa ta'ala zai tada mutane duk wanda ya mutu sawa'un an sa shi a kabari ko ba a sa shi a kabari ba to za a tashe shi wanda ke cikin kabari ana faɗin sunan kabarin kasancewar mafi yawa a al'adance shine ke aukuwa cewa mutane in sun mutu ana sa su a kaburukansu amma ba lalle ne ya zama cewa duk wanda ya mutu a kabari aka sa shi ba a wanda zai mutu ba a ma san inda yake ba ko dabba ta cinye shi ko ruwa ko makamancin wannan to duka dai lokaci zai zo kuma Allah subhanahu ta'ala zai umarci halitta baki ɗaya sai a tashi sai a koma gare shi kuma sai ya hisabi to abin da ya tambaya malamin anan shine dalili akan wannan to yana jin inda muka tsaya da darasin karshe mun karanta ayoyin inda ce qaulullahi ta'ala ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى قوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور wannan nassi ne kuru-kuru akan abinda ake magana cewa annallaha ya ba'afu alba'ath ana nufin tashi cewa Allah subhanahu ta'ala zai tada man fil waɗanda suke cikin kaburuka da faɗin Allah da ya ce wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu shine wanda yake fara halitta sannan ya mai da ita ma'ana ya kage halittar sannan kuma zai mai da ita bayan ta mutu ta rujuddige to zai tashe ta sannan ya mai da ita wannan ya mai da itan shine ma'anan ba'ath yawwa wa huwa ahwanu alaihi wannan kuma shi yafi sauki gare shi ba dan saboda wani abu na da wahala ga Allah ba a'a amma in an kwatanta ga mizanin da muke kallo a ah, idan mutum zai inkarin a tada mutum a mai da shi da rai to ya kamata ya fi inkarin ya fi musun cewa a halicci mutum domin a halicci abin da babu shi ya fi wahala a kan a tada abin da aka same shi ya mutu to shi ne kawai abin da allah maɗauki ke nuna mana anan da faɗinsa kama bada ana awul khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fari halittar farko haka nan za mu mai da ita da faɗinsa da yake cewa wai qulul insanu wannan da ina maimaita ayoyin ne kawai dan mutuno yadda muka karanta a darasin ƙarshe Allah maɗauki yana cewa wai qulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayyan dan adam wai yana cewa Allah ni yanzu ko yana cewa dan uwansa dan adam mu yanzu nan mun mutu haka ne dinnan za a zo a fidda ni kuma da rai mutuwar kun ga ya faɗe ta saboda ya tabbata akwai ta babu ɗan adam da ke inkarin mutuwa saboda waƙi'i ne yawwa ko shi bai mutu ba saboda lokacinsa bai yi ba to ya ga wani ya mutu kuma duk wanda ya taba mutuwa har zuwa yau ba wanda ya ga wanda ya dawo in ka ga wani ya dawo to dama ba mutuwa yi ba yauwa don haka tunda an tabbata ku akwai mutuwa to sai yake tambaya ba wai akan mutuwar ba cewa la saufa ukhraju hayyan ashe ni dinnan za a fidda ni kuma da rai har yanzu ma'ana bayan na mutu to shine Allah sai yake ce masa awala ya al-insanu na khalaqnahu min qablu walam ya yaku shay'a shin dan adam ba zai tuna ba ne ka gana ana tunawa dan adam nan ya yi amfani da lafazin zikir tuni saboda dan adam ya san cewa da babu shi aka same shi yawwa ma'ana muddin da an haifi mutum to ya san ran da aka haife shi kowa yana riƙe ran da aka haife shi ashe kafin haihuwarsa da babu shi don haka dan adam ba zai tuna bane anna khalaqnahu min qablu kafin yayi wannan maganar ai mun halicce shi walam yaku shay'an da kuma can shi ba komai bane ma'ana da babu shi aka halicce shi ashe kenan tunda aka halicce shi da babu shi a me da shi bayan ya mutu abu ne mai sauki nan kun ga daga mafhumin zancen mu gane ba nasi kuru ya faɗa ba ko cewa ya awala ya zukurul insanu na na huraddin da aka yi masa shi ya nuna amsar da aka bashi dan shi tambayar da ya ashe za a dawo da ni da rai maimakon a ce masa i e, za a dawo da kai da rai sai aka ce masa ka manta ne da babu kai aka same ka ka ganin tuna masa abin da ya sani aka yi domin ya mukarana ya ji cewa i e, da babu ne sai aka same ni ashe daga baya in na mutu a dawo da ni ba abu ne mai wahala ba ina fata mun fahimci abu yawwa to shine sai kuma yake cewa alam awalam yara insanu mun karanta wannan ko a wata ce har yanzu Allah madauke na cewa awalam yara na insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin shi dan adam baya gani ne cewa mun halicce shi daga nutfa wato daga digon maniyi fa idha huwa khasimun mubin bayan halittarsa da aka kuma sai gashi ya zama abokin husuma mai bayyanar husuma ma'ana mai yawan mujadala mai jayayya wadda raba lana matsalan wadda raba lana matsalan kuma ya buga mana misali wana siya khalqahu Allah maɗauki ce ɗan adam ya buga mana misali shi kuma ya manta kansa ina misalin yake ga misalin da dan adam ya bar kala to ce shi wannan وضرب لنا مثلا ونسي menene misalin da dan adam ya baiwa Allah subhanahu wata'ala qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim wane ne zai rayar da kasusuwa alhali suna rududdugaggu wannan shine misalin yana ba da misali ba wai da kansa bai ce wa zai iya tayar da ni bayan na mutu ba sai ya tafi kan kashi kashi in mutum ya mutu kashi yana rududdugewa to sai dan adam yake tambaya kamar yana tambayar Allah yanzu nan akwai wanda zai iya tashi na bayan ko kuma akwai wanda zai iya tayar da kashi kashi da ya rududdige a dawo da shi ya zama mai rai kul sai aka ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yuhyi alladhi ansha'aha awwala marratin ka ce da shi wanda ya ra'ira yadda ko wanda ya halicci wannan kashin tun can farko yuhi ha to zai rayar da shi ma'ana zai dawo da shi dare ashe kenan gangar jikin ma baki ɗaya da kan da kwakwalwa da menene da komai da komai min babin aula tunda ga yadda kashi da ya rijiddige kuma shine na ƙarshe abin da yake lalacewa a jikin ɗan adam idan ɗan adam ya mutu ai naman jikin yakan zagonye a bar ƙashi ƙwarangwal wata ran aka je tona ana ganin ƙashi to ƙashin shi kansa wani yakan koma ya zama ƙasa wani kuma yakan daɗe a haka to idan an ta da wannan kaga sauran abin da dama can da sauƙi ya rugurguje menene mai wahala a cikinsa abinda Allah ke tuna masa kenan dan adam ila akhir sura wannan a suratu yasin har zuwa karshen sura duk akan wannan ne da fadin Allah madauki da ke cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna shin ba sa ganin cewa Allah wanda ya halicci sammai ya halicci kasai wa lam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gajiya ba shine ya'ya yawwa walam ya'ya bai gajiya ba bi khalqihin da da halittar sama din da kasa to wanda zai ce kun fa yakun ina zancen gajiya a ne shi ba zancen gajiya hatta shi yasa malamai suke cewa hatta halittar da ya jera a kwana shida da ya bamu labarin cewa ya halicci sammai da ƙasa a kwanaki shida ya dan ya karantar da mu bin abubuwa mataki-mataki ne ba wai dan saboda halittar su baki ɗayan akwai wahala ba babu abin da ke da wahala ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine sai ke cewa ah, أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحيى ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ألا دي حلتي سمي دك أسد إن كما سنن بيجيا با أوجن حلت التاسو أشي بامي إيكو بني شيني ما أنن بقادر أشي بامي إيكو بني على أن يحيي الموتى أشي رايد متتو malamai suna bambanta tsakanin sunan allah alkadir da sunansa alƙadir menene bambanci suna cewa duk inda ka ga a ƙur'ani an ce alƙadir to yana zuwa ne muƙayyad ana taƙiyidinsa da wani abu ma'ana shi mai iko ne akan abu kaza amma in aka ce alƙadir to ya shafi komai da komai ba a ƙayyade shi da wani abu ba ka kamar da ke cewa nan nan kaga cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin me kaga bai shiru ba kawai sai ce bi qadirin ala an yuhyiya al mauta ashe shi ba mai iko bane akan ya da matattu haka nan inda yake cewa qul huwa al qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd to kaga shi ma wannan ya zo da alƙadir kuma sai zo da shi muƙayyad ba mutlaq ba yauwa amma shi sunan alƙadir shi sifa ce shi yasa wannan suna ne muƙayyad alƙadir ku suna ne da ya ƙunshi sifa Allah mai iko ne a kowane lokaci kuma a akan kowane abu ba sai an ƙayyade shi da komai ba ah, Allah mai iko ne ashe akan ya rayar da matattu bal ah, bala innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi mai iko ne akan kowane abu shi ma wannan har zuwa ƙarshen suratu al-ahqaf da faɗin Allah maɗauki da yake cewa wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan daga cikin ayoyin Allah nan za mu ji wani misali ne gashi sai ce daga cikin ayoyin Allah annaka kai taral arda zaka ga ƙasa khashi'atan tana makaskanciya ma'ana babu tsiro a kanta babu ruwa ta ƙaiƙashe ta bushe fa'iza an zalna alaihal ma'a amma idan muka zubo da ruwa a kanta ihtazzat sai ta kada ma'ana a nan ma'ana zai ta canja yanayinta sai ta koma ta zama wato mai abin nan mai fito da tsoro asalin ihtizaz a nan abin da ake nufi ba na motsawa da karkadawa kawai ba za ta zama ardan khasba in an ce khasb ta zama fertile ma'ana wadda in an sa mata wani abu za ta tsirar da shi shine ma'ana me ake ce masa a hausa ma'ana ya za ta iya haifar da wani abu in an wato binne shi a cikinta yauwa ta zama cewa za ta fidda tsiro idan an sa mata tsiro to za ta fidda shi shine ma'ana ihtazat anan warabat kuma sai ta karu ta karu akan yadda take da ma'ana ta samu na ma'i ta fidda dan tsiron nan kuma idan har zai zama za a ci shi to sai Allah ya ce innal ladhi ahyaha shi wanda ya rayar da ita ƙasan nan da tana mace a bushe a ƙaiƙashe babu ruwa wanda ya rayar da ita da ruwan saman nan muhyil mauta to shine mai rayar da matattu kun ga nan misali ne Allah ya bamu abinda muke saba ganin sa yau da kullum kullum in damina ta wuce za mu ga ƙasa ta ƙeƙashe kuma a daɗe saboda ba ruwan saman nan duk abin da yake wani kore kore sai ya koma yelo yelo sai ya koma gaba ɗaya ma ba komai gaba ɗaya wata rana sai ya zama sahara ta dawo ana nan ana nan sai ruwa ya zo in Allah ya saukar da shi sai wannan kasar sai ta fidda wani abu kaga Allah ya rayar da ita bayan da ta mutu to sai ba mu misali da wannan sai sai ah, innal ladhi ahyaha wannan wato Allah kenan wanda ahyaha ya rayar da ita ƙasa la mauta to shine mai rayar da matattu almauta shine jam'in almayit wato Allah shine mai rayar da duk mutumin da ya mutu innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi mai iko ne akan komai yace wa ghayra min ayat da kuma ayoyi dai waɗanda ba waɗannan ba to wannan mun yi dauraya ne mutuno waɗancan ayoyi da na san mun karanta su to amma tun da yau rabon mu da su ya doshi kwanaki sama da hamsin kaga akwai bukatar mu sake maimaita wani abu طيب توسيم أنا ميكي توامي وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات كي ديوا أتكين القرآن الله سبحانه وتعالى إكي بقى من مثالي دعيل من مثالي cewa ku duba ƙasa da ba komai ta ƙaiƙashe ta bushe sannan Allah subhanahu ta'ala sai ya rayar da ita bil ma'i da ruwa fatus bihu sai ta wayi gari ta tazzu tana fidda tsiro mukhdarratan koriya da ita bin nabati da tsire-tsire a ba'da ha bayan kwada ta mutu bil jadbi da fari to nan ihtizazin can na ƙasa diddinsa shine jadbi yawwa da lokacin da ake akwai fari yanzu ko idan aka kawo ruwa sai zama cewa ta iya fidda tsiro iz kanat qablu hamidatan bayan ko kafin wannan lokaci ta zama wato alalace ta zama ba ta iya fidda komai shi ma'ana hamidatan to sai ce wa bidhalika daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mathal to nan sai karanta bismillah amma ko dake na'am ba yawa karanta hadithin Abu Razin al-Uqayli sai mu tashi akan sa hmm. wa bidhalika الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى وبذلك ضرب النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وسلم المثل في حديث الأقيل نعم. الطويل حيث قال والأمر إلهي ما يدعو على ظهرها من مسرح قتيل ما ما يدعو ما يدعو نعم. على ظهرها من مسرع قتيل لا من مصرع قتيل من مصرع قتيل نعم ولا مد مد مدفن مدفن مدفن ميت ولا مدفن ميت نعم. إلا شكت عنه القبر نعم. حتى يخلقه من قبل رأسه نعم. ويستوي جالسا يقول ربك مهيما أي ما محي... لا يقول ربك يقول ربك مهيم مهيم نعم ما أمرك وما شأنك نعم لما كان منه يقول رب أمس اليوم لأهله بالحياة يحسبه حليفا بأهله قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية مدرة بالية وهي في مدرة بالية قال فقلت لا تحيا أبدا لا نعم لا تحيا أبدا نعم فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما نعم. حتى أشرفت عليها وإذا هي أشرفت أشرفت عليها حتى أشرفت عليها حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة والأمر إلهي لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأسواء فتخرجون فتخرجون من الأسواء من مصاريكم الحديث وغيره كثير طيب وأن حديثي شيء كسيما حديث أبو رزين الأقيلي آه، سننسى دلهم ابن الأسود ابن عبد الله ابن حاجب ابن عامر المنتفق الأقيلي ya ruwato hadisi ko an ruwato hadisin daga gare shi wanda ya ruwato shine ɗansa wato laqit ibn amir shi dalham ɗin yake cewa ko ɗansa yake cewa haddasa ne abi al-aswad an asim ibn laqit anna laqitan kharaja wafidan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asalin hadisin wani dogon hadisi ne al'imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi a hakanan haithami ya faɗi hadisin ya ambace shi a cikin majma'iz zawa'id a hakanan kuma a tabarani shi ma ya ruwaito shi a cikin mu'ujam ɗinsa duk da dai akwai maganganu na malamai akan ingancin hadisin wasu malamai sun ce hadisi ne mai launi bai inganta ba wasu malaman kuma sun duba hanyoyi da yawa da aka ruwato shi suka ce sahihi ne amma hadithin dogo ne sosai akwai kisa a cikinsa kisar ita ce shi laqit ibn amir ya zo a cikin wafdi in an ce wafdi ana nufin tawaga da kabilu sukan turo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin san farkon zuwa manzan Allah sallallahu alaihi madina a bayan ya yi hijira daga makka to mutane sukan zo daga wurare su zo su ji musulunci daga bakinsa tunda sun ji labari ga annabi can ya fito yana nan a madina ya ce a daina kaza ya ce a riƙa yin kaza to kowace kabila sai ta naɗa wakilai a matsayin tawagar wannan kabila sai su je su tambaye shi wai me ya kawo ka ne shi yasa za ku riƙa ji a hadisai da yawa ana samun laraba suna zuwa mallazi ji ita bihi ko mallazi ja abik me ka zo da shi wani kuma ya zo ya ce na ji wani manzanka ya je ƙauyenmu ya ba mu labari cewa wai ka ce a riƙa yin sallah sau biyar kullum haka ne to sai ce masa i eh, ka ce a riƙa yin kaza sai ce i eh. to irin waɗannan duk za ku je labaransu to ɗaya daga cikin wannan hadisai akwai wannan na abu razin al-uqaili to ne shi wani laƙit kharaja wafidan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace fa wafainahu hinan sarafa min salatil gada na karanta mana farkon hadisin ne babu shi a cikin littafin ya ce sai muka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi sallama daga sallar asubahi a to na bar shi ba rubuto duka ba saboda tsawonsa a dunkule da kissa take ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama daga sallar asubahi sai ya ce jama'a su matso zai yi jawabi ya ce jama'a su matso zai yi jawabi ya ce kuma kowa ya zauna jama'a suka zazzauna bayan sun zauna sai shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya a cikin nan akwai wani wanda mutanensa suka turo shi kuma da ya zo ma'ana mutane sun turo shi kabilarsa suka ce ka je ka jiyo mana abin da annabin can yake cewa amma da ya zo din sai wani rudani ko gafala ta same shi sai manta cewa an aiko shi a cikin ku akwai sai shi wannan mutumin ya daga hannu ya ce yi eh, gani ya rasulullahi ma'ana na nufin ku duba fa ku gani Allah madauki ya ilmantar da shi kenan cewa ga wani mutumi an turo shi amma kuma ya shiga lama daga tambayar yana ta kallon mutane iri iri yadda tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai da abubuwan mamaki da yake gani ya tsaya yana ta kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ma to shine sai yake tambayarsa sai ce me ka zo da shi shine dai farkon abin da ya sai ce kai ko ka san gaibu ko baka sani ba hmm. kar ku mamaki haka laraban kauye suke tambaya yau sai ce ka san gaibu ko baka sani ba sai ce banna rabbuna bi mafatiha khamsatin min al-ghaibi ubangijin mu banna in an ce banna asalin lafazin shine rowa wa ma rabbuka bi dhanin ko dhanin abinda ake shine mai rowa ma'ana sai ubangijinka ya hana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 yace Allah subhanahu wa ta'ala shine inda hu ilmul shi ne almani an ce almaniyya ana nufin mutuwa yawwa ha wa antum la ya yace Allah ya sani alhali ku ba ku sani ba sannan kuma yace alamu maniyar rajul ya san maniyin mutum namiji ma'ana in ya shiga mahaifa me yake zama yace wa antum la alamuna alhali ku ba ku sani ba ya kuma ambaci cewa ba ku san me za ku samu gobe ba babu ɗaya daga cikinku da ya san me zai faru gobe sannan babu ɗaya daga cikinku da ya san inda zai mutu duk da ya faɗi waɗannan al'amura ɗin wanda suke nuna ashe lalle manzo sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba nan kullum aka zo irin wannan wuri ana buƙatar bayani me ake nufin an ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba babu wanda ya san gaibi in an ce gaibi abin da ake nufi da shi dama kullu ma gaba anka duk abin da ya buye daga gare ka baka ganin sa shi ake ce wa gaibi to Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ayoyi da yawa a cikin alkur'ani kuma wajibi mu gaskata shi bai dace ba a ce mun karyata Allah subhanahu wa ta'ala cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah ulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah ka ce babu wanda ya san gaibi daga cikin waɗanda suke cikin sammai ko ƙasa sai Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai a wata ayar kuma annabi sallallahu alaihi Allah madauki yana umarta sa ce a walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani suu da a ce na san gaibi da na yawaita alherai su ta samu na kuma da babu wani mummunan abu da zai same ni amma mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa abu muna ya same shi an jefe shi an fasa masa kai an fasa masa haƙuri wani da ya san gaibi lokacin da dutsen nan ya taho zai kauce ya zama cewa bai amsawa wannan ko kuma bai sami wannan abu bai same shi ba hakanan akwai halaye da dama wata rana ya tafi wurin yahudawa a madina lokacin da suka yarjejeniya ta zaman lafiya da yahudawa mun san farkon zuwa manzo Allah sallallahu alaihi madina ya samu yahuda suna ne to ya kira su an yarjejeniya an rubuta cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wanda duk yayi kaza za a yi masa kaza to a lokacin nan da ya je dan ya same su su tattauna akan an kashe wani bawan Allah za a haɗa diya da an a kashe mutum haka za a haɗa da musulmi su kawo wani abu yahudawa masu kawo wani abu sai a da diyar yana cikin yarjejeniyar da suka yi to wata rana ya je ya karɓi wannan rabansu na diya shi ma ya haɗa da na musulmi sai a fidda wannan diya a biya sai suka ce to saurara suka ce zauna a gindin wata katanga suka zagaya za su tattauna yadda za su haɗu kuɗin su kawo masa yana zaune a nan ashe tattaunawa suke su turo katangar ta fada kansa suka ce yau gashi arha ya zo mana ba wani kuma ba bai taho da kowa ba a ranar shi kadai ya tafi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi mitin a bayan katangar nan su tsara da za su turo katanga ta fada masa ya mutu to sai wahayi ya riga su Allah maɗaukaki ya ilmantar da shi cewa ga abin da suke tsarawa sai ya tashi ya taho to shine ga masa habbai gashi fa gashi gashi ga abin da ya faru ashe yahuda wannan banu nadir sun warware alkawari wannan shi ya haifar da yakin da aka je aka yi na banu nadir aka kore su wanda Allah madauke ba mu labari a cikin suratul hashir yawwa to kun ga wannan shi ma ya nuna bai san gaibin ba amma lokaci yakan zo Allah ilmantar da shi wani abu mun fahimci wannan to wannan ba a kiransa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi mutlaqan sai dai a ce Allah na ilmantar da shi abin da bai gaya kowa ba wannan kuma haka ne yawwa domin akwai abubuwa da dama manzo Allah sallallahu alaihi ya san su amma duk duniya ba wanda ya san su ba amma baya nufin cewa duk wani ilimi na Allah ya san shi mun fahimci wannan in aka ce ya san duk ilimin da Allah ya sani to shine ya san gaibi ka kuma wannan ba haka bane mun fahimci abun? yawwa amma darajarsa da kimarsa da ta fita kowa a duniya duk abin da Allah ya halitta bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to darajar nan babba ita ce ya fifita shi da ilimi akwai abubuwa da shi ne zai gaya mana ta ina ma muka san musulunci da ƙur'ani duk shi ya zo mana da shi yawwa don haka ashe ya san gaibin da Allah ya gaya masa wanda ba a gaya masa ba kuwa yana nan a bai sani ba don haka shi yasa ba a itilakin cewa ya san gaibi to a wannan wurin kun ga abin da wannan bawan Allah ya tambaye shi kenan sai ba shi wannan amsa cewa ai babu wanda ya san gaibi kuma Allah ya rike wannan ilimin ya hana kowa kamar yadda ya nasi a cikin alkur'ani wa hu mafatihul ghaibi shi ya kira su haka da wannan sunan wa huma mafatihul ghaibi la ya'lamuha me illa huwa kaga duk wannan bai kamata a yi tawilin sa a ce a akwai wani bawan Allah akwai wani mai yawan ibada akwai wani ya san abin da Allah sani bai kamata a yi wannan ba a girmama Allah ya fi karfin a yi masa wannan irin a tawilin da za a cire abin da ya faɗa a canza masa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta to wannan hadisin da a cikinsa bayan ya yi masa wasu tambayoyi to shi nan sai ya tambaye shi sai yake cewa wala amru ilahika ma ya da'u ala ha min masra'i qatilin mu koma littafin yawa na yanke ne saboda kisa tana da tsawo yawa sai ce na rantse da rayuwar ubangijinka abin bautarka ma ya da'u Allah ba zai bar ala ha a bayan ƙasa min masra'i qatilin makwancin wani mutumi da aka kashe shine masara ikatin an ce masara shine inda aka kashe wani mm. ismu makan ne eh, ismu makan mm. wala madfani mayyitin ko kuma inda aka binne wani mutumi illa shaqqat anhu alqabr sai kabari ya kece wannan mutumin ma'ana ya fito yau hatta yakhluqahu min qibali ra'sihi har sai an halicce shi ta kansa ma'ana ta kansa ake fara halitta kafin sauran jiki yau Allah zai bada umarni dan adam ya sake dawowa da rayuwarsa bayan kwada yana cikin kabari ya riddige sai Allah maɗauki umarni a sake halittarsa sake halittar nan ana fara halittarsa ta ka fayastawiya jalisan sai ya daidaita a zaune kowa sai ya daidaita a wannan zaune din saman kabarinsa ya kulu rabbuka to a lokacin sai ubangijinka sai ya ce da shi mahyam ai ma sha'anuka shine ma'ana wannan wani larabci ne ma'anarsa shine me labarinka kai bawan Allah ina labarinka ne kamar a tambaye shi ah, me ya kawo ka nan ko kwanan ka nawa a cikin wannan gurin shine ma'anan mahayam shine fassara mana yace ai ma amruka me lamarinka amru anan ana nufin me sha'an yawa amri da larabci yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'anar umarni kamar da muke cewa da hausa in an ce umarni an shine a ba da doka a yi kaza haka ne ko yawwa akwai kuma al'amuru bi ma'ana a shaan yawwa lamarin yadda abin yake yaya labarinka yaya al'amarinka yake ne ce ma’amurka wa ma sha'anuka me lamarinka me sha'aninka limaka na minhu saboda abin da ya kasance daga gare shi ya kulu ma'ana saboda wannan hali da ya shiga a kabari ya daɗe bai san ma ya daɗe ba ya ƙulu sai ka je na cewa rabbi ya ubangiji na ams kamar ya fahimci abin da ake tambayarsa yaushe ka zo wannan ramin kabarin shine sai ce ams ya ubangiji ai jiya na zo ma'ana kamar ce ai jiya na mutu al ma'ana nan malamai suka fassara kamar da ibn al-qayyim ya fassara a nan yana cewa anan abinda wannan bawan allah yake faɗa na amsa rudewa ya yi yana cewa ai jiya na zo ya Allah kai a'a yau ma na zo shine ma'anan wannan amsul yau ne yauwa ams ma'ana jiya al yau kuma yau yauwa shine nan sai ke cewa istiklalun li muddati lubthihi ibn qayyim ne ke wannan magana ba a cikin littafi bane ma'ana shi dan adam da aka yi masa tambayar kamar a ce kwananka nawa a cikin wannan kabarin shi ne saboda karanta muddar wato kwanakin da ya zauna ko shekarun da ya zauna a cikin ƙasa ka annahu labitha fiha yawman kamar dai sai ya daga kamar wuni ɗaya kawai ya zauna a cikin wannan kabari faƙala sai ce ams ai jiya na ya Allah au ba'd yawm ko kuma dai wani yanki na wuni guda faƙala sai ce al yawm yau ne na zo yahsibu annahu hadithu ahdin bi ahlihi yana ganin kamar bai daɗe da rabuwa da iyalinsa ba ma'ana yana ganin kamar ɗazu-ɗazun nan aka kawo shi makabartan nan ƙila kuma ya shekara ɗaruruwa a cikin wannan kabari ɗin amma an tambaye shi ga abin da zai faɗa wa annahu inna ma faraqahum ams aw al-yawm shine fasara da ibnu qayyim ma'ana kamar yana cewa ne ai na rabu da iyalina jiye jiyan nan na rabu da iyalina ko kuma al-yawm dazu dazun nan a yau din nan aka kawo ni kabarin nan aka binne ni a ciki in Allah ya tambaye shi abin da zai faɗa kenan kaga dai wannan hadisin zuwa nan dalili ne akan cewa lalle wanda ya mutu a kabari to Allah zai tashe shi bayan an tashe shi ma zai zauna a zaune kuma Allah zai magana da shi ya tambaye shi kwana nawa kai yaushe ka zo nan sai ba da wannan amsar a ruɗe saboda kowa tsammanin sa ganin yadda abin ya wuce da sauri zai tsammanin kamar ba a je ko ina ba ma'ana yan kwanakin yan kaɗan ne bai san kuwa ya yi shekaru da yawa ba kamar kissar wanda Allah maɗauki ba mu labari a cikin suratul ko yawa wanda ya wuce shekara ɗari Allah maɗauki ya tashe shi sai ya ce ai yau wuni ɗaya yayi Allah maɗauki ya gaya masa cewa balla bista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna duba abincinka da abin shanka bai gurɓace ba gashi nan yadda yake wannan kuma Allah maɗauki ne shi ma wani mutum ne shi kuma da yake kokwantan ya ga wani, wani, wani kufe ya rugurguje gida ba komai ya lalace ko gari a ce da an zauna a cikinsa amma yanzu ba kowa shi ne sai ce kai wannan kuma wuri ya za a yi Allah ya tashe shi ya koma a rayar da birnin nan ya zauna to shi ne sai Allah ya ɗora misalin a kansa fa amatahu Allahu mi'ata amin a sahu. sai Allah ya kashe shi ma'ana ya karbi ransa shekara ɗari aka zauna shekara ɗari sannan sai Allah ya tashe shi sai ya ce masa kam labista kwana nawa kai ma'ana a nan a cikin kabari qala labistu yawman aw ba'da yawmi ai wuni ɗaya ne ko wani yanki na wuni guda shine Allah ce bal labista mi'ata amin shekara ɗari kana nan gun baka sani ba kuma sai Allah ya bar wani abu na ayoyi da zai gani sai ce fanzur ila ta'amika wa sharabika lam ya tasanna duba ga abincinka nan da abin shanka da kake tafi da shi shi ma lam ya tasanna bai gurɓace ba wanzur ila himarika ko wali na ja'alaka ayatan linnas ka duba jakinka yadda Allah maɗauki ya bar shi kashi ya riddige shi kuma shi ɗin ba a tashe shi ba sannan kuma wanzur ilal izami kaifa nunshizuha aka bar jakinsa kai yake yadda yake sannan kuma aka bar kasusuwa yadda da ya san kashi in an mutu ya rididdige kaifa nunshizuha ya muke da su thumma naksuha lahma sannan mu sa musu mu tufatar da su da tsoka domin kashi yana kashi sai a tufatar da shi da tsoka wannan dai duk mun san wannan kissar Allah maɗauki ya amfani da ita ita ma don ya tuna ma wannan mutumi da yake jayayya ko kokonto akan kan Allah maɗaukaki zai tada wani gari sai Allah nuna masa wannan aya to ballantana kuma wanda yake kokontan shi kansa mutum ɗaya ma za a tashe shi shi yasa malamai da suka yi rubutu akan wannan fannin ina iya tuna wani malami da ya rubutu akan al-imanu bil yawmil akhir da ya zo wannan wurin ya kakkasa ayoyin Alkur'ani. da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo a wannan fagen na maganar tashi bayan an mutu ya karkasa su kashi sun kai wajen bakwai ayoyin da suke wato yadda suke tabbatar da abun a waƙi'ance ta hanyar irin wannan misalan ya tattaro waɗannan ayoyin da Allah maɗauki bugawa wasu mutane a baya misali bayan sun yi inkari don ya nuna musu cewa abin zai yiwu da kuma ayoyin da Allah maɗauki labarin kawai ya gaya mana haka ba tare da misali ba to irin haka dai sai dai ka kasa wajen kashi bakwai wannan ɗaya ne daga ciki nan malamin bai rarrabe mana wannan irin rarrabewa din ba to shine sai yake cewa ah, ya kulu rabbi ams al-yawm li ahdihi bil hayati saboda rabuwarsa da rayuwa yahsibuhu hadithan bi ahlihi yana tsammanin cewa bai daɗe da baro iyalinsa ba ana cewa hadithu ahdin bi kaza in baka daɗe da yin kaza ba kamar hadisin nan na Aisha da annabi sallallahu alaihi yake ce mata laula qaum laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin lahadimtu alka'bata wa labanaituha ala qawaid ibrahim ai mun san wannan hadisin ko wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga Aisha ba dan dai mutananki yana nufin Qurayshawa sababbin musulunta bane duk da a larabcin abin da ya faɗa shine hadithu ahdin bi kufrin ma'ana ba su daɗe da baro kafirci ba kaga ma'ana abin da ake nufi me ba su daɗe da musulunta ba yawwa ba dan cewa rabansu da kafirci bai wuce 'yan kwanaki ba 'yan watanni kaɗan ko shekaru ya ce da na rusa ka'aba sai in sake ginin gininta kan wato kawa'id ko foundation na annabi ibrahim mun san ka'aba yadda take ko a yadda take yanzu nan in mutum ya je zai ga cube ɗin na asali sannan a gefensa kuma akwai wani wuri da ake ce ma gun indararo haka bahaushe da yake cewa ko gun indararo din nan to akwai kuma wani zagayen gini haka da ke jikin ɗakin ka'aban katanga haka gajeriya wanda ake ce ma alhijir wasu suna ce masa hijir ismail amma asali kawai hijir shine sunansa sahihi yawwa to asalin ɗakin ka'aba foundation da aka gina shi ya haɗo da ɗakin na yanzu yadda yake da kuma wannan katangar duka ɗakin ka'aba faɗinsa iya wannan ne to lokacin da su mutanen makka aka yi wani ruwa mamakon ruwa ya rusa wurin sai suka zo suka ce za su sake gina shi tunda ya rusa gaba ɗaya ɗakin ka'aba ɗin ruwan sai suka ce to kowa ya kawo taimakonsa amma kada wani ya kawo musu kuɗin haram tun a wancan lokacin fari wannan duk a jahiliya ne duk wanda ya san ta hanyar haram wani abu ne na cuta haram ɗin a gunsu duk abin da a hankalce suka san ba daidai ba ne da sata da abubuwa dai wanda na zalunci ko kwace to duk wanda yake kudin kwace ne a hannunsa kada ya kawo ina jin da kun san wannan kisa ne to da suka kawo sai abin da suka kawo din ya gaza bai kai foundation din asasin da za a gina ya kai wannan fadin ba to shine sai aka bar shi haka suka gina iya wannan saboda iya kudin su iya abin da kudin su zai iya dauka kenan to annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin sa sai yayi burin cewa ya kamata ya mai da dakin ka'aba ya koma asalinsa yadda yake a zamanin annabi ibrahim shine me ya rusa wannan yadda yake yanzu sai ya sake gina shi ya haɗo har da wannan hijir ɗin to amma shine sai ya tuno yake cewa gaskiya abin da nake tsoro shine ke aisha yan uwan nan naki ma'ana jama'an nan taki ƙurai shawa kaga fa hadda shi amma yana in kana mukatsabar mutum kana gaya masa wannan dan ya ji girman abu sai ce jama'an nan taki ƙurai shawa ba su daɗe da musulunta ba da haka ina tsoron in yi wannan aikin in rusa ɗakin ka'aba in ce zan sake masa foundation su tayar min balle su ce a dama ka go ashe kenan addinin da ka zo da shi sabo ne so kake ka goge tarihin iyayenmu da kakanninmu kasan shedan zai iya raya mutane wannan abu to sai ya samu matsala to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale wannan abun har ya rasu bai canza shi ba har malamai suke amfani da wannan hadisin a matsayin ka'ida ta mai da'awa mai wa'azi duk abin da ka ga garin ka ce mutane su daina shi za a yi tashin hankali to wanda ka kyale shi a hankali daga baya sai a gyara shi kun ga wannan ai misali ne sosai kuru-kuru a aikace wanda ke nuna irin wannan din wannan dai a wancan babin insha Allah wani lokaci ai magana a kansa to mu koma hadithin qultu sai shi laqit yake cewa ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa yajma'una ba'da ma na riyah yaya Allah zai tada mu ya haɗa mu guguda bayan ku iska ta wargaza mu ta kacaccala mu shine tumazziquna ta kacaccala mu gaba daya iska ta yi mana wannan aikin walbila kuma mun rube gaba daya shine bila in an ce bala abu ya rube ya lalace kamar a ce riga ta mutu yawwa wasiba da kuma wato zakoki ko namun daji wani namun daji ne suka cinye shi wani kuma riɓewa ya lalace ya zama ƙasa baki ɗaya ko wani kuma da ya mutum ba a binne shi ba ko kuma an binne shi ruwa ya zo misali ya tona kabarin iska kuma ta kwashe aka bar shi a nan har ya kaikashe ya bushe iska ta kaɗe shi allahu akbar ka san ɗan adam jikin nan nasa kamar yadda sauran jikin kowane mushe yake in aka samu mushen abu misali dabba ta mutu ko sa ko tinkiya ka gwada ka gani ai mun sha gani wannan da yawa in aka batta a daji ba binne ta aka yi ba me yake faruwa in ta yi lokaci mai tsawo bayan ta ruɓe ta diddige tsutsotsi sun zo sun ci abin da suka ci to sannan komai kuma sai zo ya kaikashe to la'alla iska kuma sai ta kaɗo gaba ɗaya sai ta kwashe gaba ɗaya da ɗan guntun garin da ya bari a gun har ita eh, har kasusuwan su ma duk sai su yi wani wuri din shi yasa nan ya faɗi cewa arriya ya kawo iska cewa iska tana yin wannan hakanan kuma ribewa tana faruwa akan jikin dan adam hakanan kuma zakoki sukan cinye wasu to sai wannan bawan Allah ya sahabi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ya Allah zai hada mu ya tara mu bayan kuwa ga abin iska ta yi mana ga abinda bayan mun rube mun riddige sannan kuma dabbobi ma kila sun cinye wasu qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umbi'uka bi misli zalika fi ala illahi umbi'uka zan baka labari bi misli zalika da kwatankwacin wannan kaga nan bai bashi amsa cewa eh Allah na da iko ya wannan ba da ya masa wannan zai bar shi akan ko dai ya yadda ko ya ki yadda zai wahala ya ki yadda tunda sahabi ne mai tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai tunda ya wannan tambayar maimakon ya kawo masa i ko a'a sai ya ce bari ya kawo masa da misali to anan har malamai suka ce ana istidlali da wannan akan cewa ashe a tauhidi ma wajen da tauhidi da kafa hujja da shi ana iya misali ba iya a matsalolin fikihu ake iya yin kiyasi a yi istihadi a kawo misali ba iya maganin misali yawwa illa sai dai a babin sunayen Allah da sifofi nan ba a misali domin Allah ba a misalinsa da komai amma wata matsala ta tauhidi ta imani in mutum ya yi inkarin wani abu sai a ce a'a ya za ka raba abubuwa guda biyu bayan kwada a haɗe suke shi sa malamai suke da wata ƙa'ida in mutum na son yin adalci dole sai ya yi mai ya haɗa abubuwan da suke tare ya ba su hukunci iri ɗaya abubuwan da suke a rabe hukuncinsu daban-daban to kada ya ba su hukunci iri ɗaya ma'ana in abu ya yi kama da wani to yadda hukuncin wancan yake haka hukuncin wannan yake wani dama haka yake a babin kiyasi a gun malamin usulul fiqh ko yawwa to haka abin yake shine annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga masa misali da wani abu na rayuwa irin wannan gashi me yace yace fi ala illahi cikin ni'imomin Allah al-ardu ga ƙasa nan dai ashrafta alaiha ka zo ka ganta shi ma'ana nan ashrafta alaiha abin da ke fikatin kare ta ka ganta ka ganta wahiya madratun baliyatun madara nan ana nufin turab turbaya ce baliyatun ke kasashiya shine turabun yabis abin ake nufi da wannan kenan ma'ana akwai ran da ka wayi gari sai ka ga ƙasa turbaya ce ta bushe ba komai ba ruwa haka ne ko ba haka ba faƙulta sai ka ce la haya abadan wannan ku har abada ba za ta rayu ba ya ga sahara sahara ta kai sahara komai a ƙeƙashe sai ce wannan ba zai rayu ba ma'ana babu wani abu da zai zo babu wani lokaci da zai zo da za a ce wannan wurin ya rayu har ya tsirar da wani abu a zatensa mun fahimci abin yawwa fa arsalallahu alaiha sama'a sai Allah ya sauko da sama a kanta nan sama'a ana nufin alma yawwa shi yasa a wurare da yawa Allah madauki kan amfani da sama'i yana nufin abin nan alghaith ruwan sama ana kiransa as-sama ana kiransa ma ana kiransa matar ana kiransa kuma al yana da sunaye da yawa to daga cikin su akwai wannan asama sama sai Allah ya turo mata sama ma'ana ya zubo mata ruwan sama falam talbath anha baka dade ba akan ƙasan nan illa ayyaman sai yan kwanaki kaɗan hatta ashrafta alaiha sai ga ka ka zo ka ganta fa idha hiya mashrabatun wahida sai ga ta ta zama dan wani karamin tafki mashraba asalin asharba suna nufin alhaudu ta yajtami'u fihi hilma'u dan kwari asali a gindin dabino kasan balarabe shi misalansa mafi yawa na irin rayuwarsa ne idan aka yi ruwa ruwa yakan taru a gindin dabino wani lokaci to wannan shi ake ce ma mashraba yawwa ko a ce masa sharba saboda ya kai taruwar yawansa ya kai kamar da malaman hadisi suka fassara wannan hadisi din anan to yawansa ya kai da har za iya sa kofi a ɗiba kila a sha akan samu wannan aiko to a gun larabi duk dabinin da ya tara ruwa a ƙarƙashinsa wannan ruwan dan kaɗan da ya taru sai ake ce ma sharba ko masharaba da fatan mun fahimta yauwa to shine sai ya bayan da tana busasshiya wata ranko sai ka wayi gari sai ka ganta ga ta nan ta zama wato ga ruwa ya taru a gindinta ya ce wala amru ilahika na rantse da rayuwar abin bautarka ubangijinka lahuwa wallahi shi allah aqdaru ala an yajma'akum min al-ma'i ma'ana aqdaru ala an yajma'akum min al-ma'i ala an yajma'a nabat ardi fatakhrujuna min al-aswa'i min masari'ikum sai ce Allah subhanahu wa ta'ala ikonsa akan ya tara ku to ya fi ikon da yake da shi akan tara ruwa ba ruwa ya taru na har an kira shi haud ba yawwa to ikon da Allah maɗaukaki yake da shi akan wannan to ya fi ƙarfi kan wancan abun ma'ana ya tada ƙasan nan ta koma ta tsirar da tsiri bayan da ta bushe ta kai kashe to ikonsa a kan wannan tada kuɗin nan bayan kun mutu wannan bai kai shi ba ya fata fahimci abu ma'ana ikon da yake da shi akan ya fito da ruwa ko ya zubo da ruwa ƙasa ta fidda tsiranta wani ba iko ba ne to bai kai komai ba ko kuma a ce wancan kai bai kai wannan ba ai so ake nuna saukin shi ta da mutumin da ya mutu din yawwa don haka ashe kenan a zubo da ruwa a ƙasa ƙasar da take ƙaiƙasashiya busasshiya sai ta rayu ta fidda tsiro wannan ya fi wahala akan wanda ya mutu a tashe shi mun fahimci darasin yau kun ga lalle akwai abin wa'azi a ciki sai ce fatakhrujuna min al-aswa sai ku fito daga kaburka min masari'ikum daga inda wato kuka mutu sai ce al-hadith zuwa karshen hadisi yace wa ghairuhu kafir wasu hadisan ma ba dai wannan ba suna nan da yawa akan tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wataala zai tada mutane bayan mutuwarsu mun fahimci abu to sai ce ma hukumu man kazzaba bil ba'thi ma hukumu man kazzaba bil ba'thi هو كافر بالله عز وجل وبكتابه ورسوله ورسله قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد, جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وغيرها من الآيات طيب يا إسحاق صوري لوكشي ياتي من ما حكم من كذب بالبعث ما هو كنت متمن ya ce babu tashi daga kabari kawai sai ce a shifa bai yadda za a tashi ba kuma wani mutumi ana masa wa'azi cewa ya ji tsoron allah ya kyautata aikinsa za fa a mutu za a koma ga allah allah kuma zai tada mutane zai musu hisabi sai ce wai ni lahira nan da kuka dame mu da ita wai waye je ya gano ne waiwaye ya je ya gano wani mutum ne fa yana nan da ransa har yanzu allah yana ta nuna masa yana ta bar masa lokaci kuma yana ce masa istidraji yau to irin waɗannan mutane me wannan kokonton me hukuncinsa yawa wanda ko zai ce bai yadda ba sai ce huwa kafirun billahi duk mai wannan irin aƙidar ya ce bai yadda Allah zai tada mutane daga kabari ba bayan sun mutu to kafiri ne billahi azza wa jalla ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wa bi kutubihi ya kafirce wa littafansa wa rusulihi da kuma manzanninsa kun ka kafircin nasa ma hawa ne ba iya ya cewa Allah ba nan ana nufin bai yadda ma da Allah ba bai yadda da littafinsa ba bai yadda da manzanninsa ba wannan saboda lazimin abin da ya aikata ko da ke wannan ba ma maganar lazimi ba ai manzanni su suka zo mana da wannan labarin ko cewa za a mutu kuma za a tashi sannan su suka faɗa a cikin littafan da suka zo da su don haka wanda ya ƙaryata cewa za a tashi bayan an mutu ya karyata manzan da ya zo da saƙon ya karyata littafin da aka rubuta wannan labarin ya karyata wanda ya aiko manzan wanda ya saukar da littafin ko ba haka bane don haka hawa uku ne kafircinsa Allah kiyaye qala Allah ta'ala Allah madauki ya ce wa qala kafaru a idza kunna turaban nan istidlalin malamin anan shine lafazin kafaru yawa sai ce wa qala kafaru waɗanda suka kafirta sun ce a idza kunna turaban yanzu mu in mun zama turbaya mun zama ƙasa wa aba'una ma'ana mu da iyayenmu da kakanninmu can na baya a inna la mukhrajuna ashe mu abun fitarwa ne shine la mukhrajuna ma'ana mu waɗanda za a fitar ne daga wannan wurin wa qala kun ga nan kokonto yake ko yawwa kuma nan kaga shi yasa yace wa qala alladhina kafaru ya nuna cewa ashe wannan halin kokontan ko ƙaryatawar halin kafirai ne ashe hukuncin kafirci ne yawwa waƙala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhu in kai mamaki ma to abun mamaki babba a cikin abin da suke yi ko suke aikata ko suke faɗi shine qauluhum faɗin su da suke cewa a idza kunna turaban nan ashe Allah madaukaki yana nuna abun mamaki ne dan adam ma ya zo ya karyata cewa wato ba za a tashe shi ba mun fahimci wannan abun yauwa shi yasa anan akwai wata magana a babin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shin ana siffanta Allah da siffatul ajab ko ba a siffanta shi da ita a ka'ida dai na mata malamai mabiya hanyar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ita ce duk abin da Allah ya bada labari a kansa a cikin alkur'ani a faɗe shi yadda ya faɗa kawai dai a kore kamanceceniya tsakaninsa da bayinsa ko yawwa to daga ciki wasu suna cewa ba za a siffanta Allah da ajab ba mamaki ba suka ce saboda me shi mamaki me ake nufi da shi mamaki yakan zo ne sakamakon rashin sanin abu sai ka san shi ko kuma sakamakon me meye sakamakonsa me zai je ya dawo a bayansa sai abu ya bayyana gare ka bayan da ba haka kake zato ba ko to matsalar da take zuwa dama shine idan mutum ya wannan kunga ajab irin na waye irin na mutum ne yawwa to matsalar inda take zuwa sai wanda zai kore irin wannan sai ce to ai dan adam shi ke yin mamaki saboda jahilcinsa Allah ko ba jahili bane dan me za a danganta masa kaza sai malamai su ce ah, to ai Allah ya san yana da ilimin amma tun da ya faɗi wannan lafazin sai za mu yadda nasa mamakin yake daban yadda na dan adam yake daban na dan adam shi ne sai an samu jahilci sannan yake zuwa na Allah ko ba lalle zama akwai jahilci ba babu ma jahilci mun fahimci abun shi shine nan Allah madauki yana gaya manzon sani ne sallallahu alaihi wasallam in ma kai mamakin wani abu to abun mamaki shine fadin su da suke cewa a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ma'ana nan Allah yana nuna mana cewa duk abin da kafirai suka yi ba abun mamaki ba ne irin wannan cewar su dauki gunki su bauta masa su suka sassako shi kaga wannan fa akwai rashin hankali sosai mai zurfi ma a ciki ka sassaƙo abu ka zo ka kafa shi a kofar gidanka za ka fita ka ce to zan tafi ina neman kaza da kaza da kaza a bauta masa da safe a bauta masa da yamma a roƙe shi sa'a a roƙe shi kaza mun fahimci wannan ka ga akwai rashin hankali amma duk da haka sai Allah maɗaukaki nan ya ce babban abun mamaki daga abin da kafirai suke aikatawa ko suke faɗi shine faɗin su na cewa wai in sun mutu sun zama turbaya za a dawo da su da rai wannan abun akwai abun mamaki a ce dan adam ya faɗi wannan kuma wannan magana haka ne da ɗan adam shi ya san kansa ya san da ba shi kamar da muka faɗa ɗazu da babu shi sai aka same shi wanda ya san babu shi aka same shi don me zai mamakin in ya mutu kuma a dawo da shi ko yawwa in wani abu bai bayyana ba gare shi na shubuhohi ya bauta wani wanda ba Allah ba to amma wannan da ya maganar mutuwa ba shubuha a cikinta kowa ya san akwai mutuwa don haka abun mamaki ne mutum ya ce wai zai karyata in an mutu za a dawo shi yasa Allah madauke ka wannan abin da wannan siga din a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid wai mu yanzu zamu zo kuma mu zama wata halitta sabuwa daban sai Allah ya ce mi ulaika alladhina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka kafirce da ubangijinsu kaga dalilin da ya sa ka wannan ayar anan ita ce me wannan lafazin kafaru din so yake dama nuna maka a qur'ani da duk wanda ya karyata tashin kiyama to sunansa kafiri mun fahimci abin gashi sai ce ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka kafirce wa ubangijin su wa ula'ika al-aghlalu fi a'naqihim waɗannan su ne waɗanda za a sa kukumi a su wato za a sa musu kukumi a wuyansu kamar yadda ake sa wa bawa da a sa hannun a haɗe da wuyan a ɗaure cikin karfe ana tafiya da shi to haka za a yi musu waɗannan ranar tashin alkiyama yace wa ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun kuma waɗannan su ne 'yan wuta ma'ana ma'abuta shiga wuta kuma a ciki za su dawwama kaga ku babu mai dawwama a wuta sai wa sai kafiri yawwa don haka karyata tashin alkiyama kafir shi ne wa ƙala ta'ala har yanzu kuma allah maɗuki ya ce za'amal ladhina kafaru allan yub'afu waɗanda suka kafirta za'am sun yi riya suna riya cewa allan yub'afu cewa allah ba zai tashe su ba ƙul ka ce bala haka ne lalle ku za a tashe su wa rabbi na rantse da ubangiji kun ga nan malamai suna cewa ta'akidin anan an samu wasu mu'akkidat da yawa in an ce mu'akkidat abubuwa na lafazi da ake amfani da su a karfafa wata magana na farko kun ga rantsuwa bayan an ba da umarni cewa kul ka ce da su bala bala ana amfani da ita lil idrab idrabi shine a kore kamar a ce a kore wancan abu kuma a tabbatar da wani ka ce tabbas haka ne lalle za a tashe ku wannan allah mai maɗaukaki shi ya faɗi wannan na ɗaya kenan na biyu aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rabbi na rantse da ubangiji na wannan wawun ta kasam ce wawun ta rantsuwa ce yawwa an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse ce wallahi ni na rantse da ubangiji na la tub'athunna sai kuma ga kuma lamun yawwa lamun ita kanta ta ta'kidi ce ita ma karfi ne ake kawowa kaga shi yasa malamu suke cewa nan an yi amfani da wannan karfin saboda wannan lamarin muhimmanci ne da shi duk mutumin da bai yadda za a tashi bayan an mutu ba to ba fa musulmi bane in an ce ba musulmi ba ana nufin ko kafirci karami ko wata ran zai iya gyara ba a'a ya fita daga addinin Allah shi ba musulmi bane ya zama kafiri saboda me karyata maganar Allah ne karyata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaryata kuma duk abin da ke cikin alkur'ani latub'athunna thumma latunabba'unna sannan kuma lalle za a baku labari kun ga shi ma ga wata lamun ga kuma nuna tauki da a ƙarshe kaka don me za a ta wannan abin da aka karfafa shi da waɗannan abubuwa na tallafi mai yawa mun fahimci abin yawa summa latunabba'unna sannan za a baku labari bima amiltum da abin da kuka aikata a rayuwarku wa zalika ala Allah yasir wannan abu kuwa mai sauki ne ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu mai wahala ga Allah yace wa ghayruha min al-ayati banda wannan ma akwai wasu ayoyin daban masu yawa waɗanda suke nuna wannan kuma su tabbatar da shi to mu karasa wannan hadisin sai mu tsaya sai ce wa fi sahihaini ya zo a cikin hadisai na bukhari da muslim an abi huraira daga abu hurairata ta radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ya suna wannan hadithin kenan shine hadithi qudsi zaka ji ana cewa hadithi qudsi hadithi qudsi ma'ana hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ma'ana maganar da ba a cikin alkur'ani ba maganar Allah ce amma ba alkur'ani ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito mana ita an rabbihi azza wa jalla daga ubangijinsa yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kazzaba ibnu adama wa lam yakul lahu dhalika wa shatamani wa lam yakul dan adam ya karyata ni bai ku dace gare shi haka ba bai kamata bai haka ba shi da haƙƙi yi haka ya karyata Allah wa shatamani ya kuma zage ni wa ya yakul lahu wannan mako bai dace gare shi ba ba shi da haƙƙin ya zage ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala fa amma takzibuhu iyaya ƙaryatawarsa da ya karyata ni faƙauluhu shi shine faɗinsa da zaka ji dan adam yana cewa lan ni kama ni Allah ba zai mai da ni ba kamar yadda ya farar da ni mana inkarin me inkarin tashin bayan mutuwa yawwa walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayhi nan sai amsa Allah madauki ne ke bada amsa ma'ana maganar dan adam ɗin ita ce me lan yu'idani kama bada'ani wannan ita ce Allah maɗaukaki ya kira ta nassan cewa duk wanda ya faɗi wannan to ya ƙaryata shi bai kuma kamata ba bai dace ba ba haƙƙin ɗan adam ba ne ko ya ƙaryata Allah domin Allah shi ne Allah mulguyobe duk labarin da ya faɗa gaskiya ne yawwa a sai ce wa laisa awwalal khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi ko wa laisa awwalul khalqi hmm. sai zama shine ismu laisa walaisa awwalul khalqi ba farkon halitta ne bi ahwana alayya min i'adatihi ko ma'ana farkon halitta ba shi ne ya zama mafi ahwan ba alayya a kaina min i'adatihi fiye da ashe in dawo da shi ma'ana menene kenan ya fi sauki dawowa yawwa ma'ana tun da farkon ne ya fi sauki ba ashe dawowa ce ta fi sauki yawwa ma'ana ya kamata dan adam ya tuna da babu shi bai san kansa ba walam ya ku shai'a ko sai gashi kuma Allah madauki ya samar da shi to ashe ya mutu a dawo da shi da rai wannan shine mafi sauki wa amma shatmuhu iyaya amma zagin da nace yi mini inji Allah subhanahu ta'ala menene ma'anar dan adam ya zagi Allah shine sai ce fa faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa ittakhadha Allahu walada Allah ya rikida wannan zagi ne ba karamin zagi ba dan adam ne hmm? me ke cewa na faɗi kuskure ne me ce yawa Allah eh Allah ne ya faɗa ma'ana nan Allah ne ke ba mu labarin cewa dan adam ya ce yawa eh Allah ne ke ba da labari cewa dan adam ya ce wai Allah ya rikida to wannan kaga maganan nan asali khabar ne aiko in mutum ya ce Allah yana da ɗa labari ne ko tambaya ce ba tambaya ba ce labari ne yau don haka dama malaman larabci suna kasa zance ko khabar ko insha in an ce khabar shine abin da aka yi ta'asisi aka fidda shi don a bada labari akan wani abu to wannan a wannan gefen yake insha'i kuwa shine ko al'amru ko annahyu ko istifhami ko a bada umarni ko hani ko ko ai tambaya ne ake ce ma insha'i a larabci a gun masu balaga to a nan a wani aji za mu sa wannan zancen in mutum ya ce ita ittakhadallahu waladan labari ne ko yawwa labari dole ya zama yana da masdari sai an tambayi ina ne source ɗin da aka same shi shi dan adam ina ya samu wani labari yawwa to kaga asali ita ma ita ƙarya ce mun fahimci abin amma anan Allah bai kira ta ƙarya ba sai ya kira ta zagi shi yasa malamai suke cewa babu wani abu da aka taba zagin Allah da shi a duniya kakaftin da aka yi duniya irin a ce Allah yana da ɗa saboda wannan hadisi yau kaga ƙarya zagin Allah ne to amma nan wata ce daban dangana masa ɗan shi kansa wannan ya fi ƙarfin a ce masa ya tsaya akan matsayin ƙarya kawai sunansa zagi kaka san ko ƙarya a ce an yi an ƙaryata abu bai kai a yi zagi ba zagi ya shiga cin mutunci yauwa to a ce an dangana wani abu irin wannan ga Allah babban abu ne Yaushe shi sa ibn qayyim yake cewa babu mutumin da ya taba zagin Allah irin zagin da kirista suka yi wa Allah babu mutum ya buɗe baki ya ce ai Allah yana da ɗa ɗa dai ku duba kuma yadda Allah maɗauki ya ta amfani da lafuzza lafuzza a cikin alkur'ani uru-uru waɗanda za su nuna wannan abun kuma ayoyi ga sunan barjak a cikin a cikin alkur'ani Allah maɗauki yana tabbatar da ƙaryar wannan da awa cewa yana da ɗa har shi annabin annabi isa alaihi salatu wasalam ku duba ku ga a ko ina me ake kiransa isa ibn maryam ake cewa al'asali an fi sabawa da kiran mutum a dangana shi zuwa ga mahaifinsa ko to amma tunda Allah maɗaukaki ya yi mu'ujiza ya halicce shi da uwa ba tare da uba ba sai ake ce masa isa ɗan maryam saboda duk mai karatu ya ji cewa fa wannan kar a ce kawai isa ai shiru har wani ya ce a'a an bar abin ne saboda la'alla eh da gaske ne dan Allah ɗin ne sai aka ce masa ibnu maryam sannan kuma ran tashin alkiyama Allah zai tsaye da shi Allah ya tambaye shi ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah haka za a tsaye da shi fa sai a tambaye shi Allah zai ce masa ya kai isa kai ne ka gaya wa a nan ma sai aka kira shi ya isa ibn maryam haka ya ce masa ko haka ya bamu labari a qur'ani cewa za a gaya masa ran tashin alkiyama cewa ya kai isa ɗan maryamu shin kai ne ka ce wa mutane ne ku zo ku riƙe ni ni in zama wa ummiya da ummi da mahaifiyata da ta haife ni ka ganin an sake cusa masa cewa i e, mahaifiya ce fa ta haife ka ko ba haka bane to ka taba gaya musu cewa ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah mu abubuwan bauta ne ko ma bayan Allah ma'ana banda Allah kuma a samu wasu abubuwan bauta guda biyu kaga an samu uku kenan yawa shine taslifi me ya faɗa a lokacin nan qala subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqi ai bai dace gare ni ba in faɗi abin da ba haƙƙi na bane in faɗe shi in kuntu qultuhu in har na kasance na faɗa a rayuwata faqad alimtahu ya Allah kai ka sani kaga ma'anan kuma cikakken tauhidi ne ga annabi isa da cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana cewa la malja'a minallahi illa ilaihi ko idan mutum masifa ta koro shi ko in ya saba wa Allah in ya gudu ma ba inda zai sake zuwa sai dai dagun Allah ya nemi a gafarta masa <laughs> shi yasa sai yake cewa in kuntu hu faqad alimta in har na taba faɗa to ya Allah kai ka sani ma'ana na dawo ba da wata hujja sai abin da kai shaida kai na gare shi kaga ma'ana wannan ya nuna ya barrantar da kansa daga wani ilimi amma ya koma ya yi tawakkali ga Allah Allah ya san in ya faɗa amma bai faɗa ba kuma Allah ya san bai faɗa din ba hmm. shi yasa yace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub yawa ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba ban sani ba kuma kai ne masanin gaibi yawa shine sai ke cewa ah, bayan wannan ma qultu illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa wallahi ban ce musu komai ba sai abin da ka umarce ni in gaya musu cewa me an ibudu Allah ku bautawa Allah rabbi shikenan kaga maganar ubangiji ubangijin taka ta tashi akan annabi Isa da bakinsa ya faɗa rabbi ubangiji na wa rabbakum kuma ubangijinku ashe kenan da ni da su matsayin mu ɗaya cewa duk bayinka ne ya Allah yawwa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi ni mai shaida ne a kansu na san abin da suka yi a lokacin da nake da rai mun gani nan yana fidda kansa ashe bayan ya mutu ne wani abu ya faru yawwa falamma tawaffaita ne kunta anta a shahida alaihim amma yayin da ka ɗauke ni tawaffaita ni nan abin da ake yayin da ka sa mini bacci domin wafati yana nufin mutuwa yana nufin bacci yayin da ka ɗauke ni kunta antar raqiba alaihim sai zama kai ne mai kula mai kiyayewa a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai ne mai halarci akan kowane abu ma'ana kai kasan san me suka yi ni iya abin da na sani kenan hmm. kaga hujja ta kare a nan hmm. to Allah subhanahu ta'ala ya kara tsare mu daga fadawa abin da zai kai ga mutum ya ce ya dangana wa Allah subhanahu ta'ala da Lallai ba a taɓa zagin Allah irin zagin da kirista suka yi masa ba shi yasa nan sai Allah madauki ci gaba yake cewa fa qawluhu wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu amma zagin da ya mun shine fadin sa shi dan adam da yake cewa ittakhadha Allah walada Allah ya riki wa ana ahadu as-samadu yace alhali ko wannan wawun ta hali ce ita ma ma'ana alhali kuwa ana ni inji Allah ni ne al ahadu as-samadu al ahadu ana nufin daya dayan da bata da biyu da ba ta da rabi shi sa a larabci in ka ce al'ahad ba ka iya cewa ba ka iya yin lissafi kuma akan wannan ka ce ithnain thalatha arba amma in kana so ka yi lissafi sai dai ka ce wahid sai ka ce wahid ithnan thalatha arba amma in ka ce al'ahad to kana nufin abu kwaya ɗaya tilo yawwa kamar yadda Allah maɗauki faɗa ya ce as-samad kuma wanda kowa ke bukata daga gare shi shi baya buƙatar komai saboda cikar wadatarsa lam yalid a ce lam alid nan ya kawo shi da wannan sigar saboda ba lalle nassin qur'anin bane a hadisi ne ke faɗa Allah ne ke faɗa da kansa ko sai ce lam alid wa lam ulad ban ban haifa ba wa lam ulad kuma ni ba haifuwa ta akai ba wa lam yakul li kufuwan ahad kuma babu wani ahadun mutum ɗaya ko abu ɗaya wanda yake ya zama kufuwan kini abokin kama li a gare ni Allah maɗukin kyauta mm. Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi wallahi ba karaman ni'ima ba ce ka fahimci tauhidi sai ka ga duk wanda ba mai tauhidi ba ba gabni yanki a cikin rayuwar nan yawa kuma abin tausayi ne mm. Allah maɗaukaki ya ƙara mana fahimta ya kimsa mana abin da yake gaskiya ne mu gane gaskiya ne mu tabbata a kai duk abin da yake ƙarya ne Allah ya fahimtar da mu mu gane ƙarya ne mu bar shi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu damunan nan mai albarka wannan ruwa da ake Allah ya kara albarka a cikinsa rushe-rushe Allah ya dakatar da su Allah maɗaukaki ya dakatar mana da abun da yake samun amfanin gona da hanyoyi da suke katsewa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ruwa mai tsafta wanda zai amfani ga amfanin gona kuma mu samu fa'idarsa Allah ya sa mana albarka 'ya'yanmu da suka koma karatu Allah ya taimake su akan karatunsu Allah ya sa su ci nasara a jarabawar da za duk abin da suke karanta kuma Allah ya sa ya mai amfani ne ga al'ummar musulmi baki daya wa akhiru awana an hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in